Mm-hmm. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa cikin wannan darasi mai taken fiƙiwa a sauƙaƙe wannan shine darasi na biyar ni mai gabatarwa abubakar sani ali a cikin wannan kwas din a darussan da suka gabata mun fara karatu a cikin littafin tsohara inda muka yi karatu akan ma'anar ɗahara da raba-rabanta muka kuma yi karatu akan ruwa da raba-rabansa muka yi karatu akan babin ƙwarya a wannan babi za mu karatu ne akan biyan bukata da sunnonin fitra to ne biyan bukata na farko biyan bukata shine mutum ya je ya gusar da abin da ya matse shi na daga wato bukatu ta dan adam wanda ya shafi kamar bawali ko gayaɗi waɗannan biyu su ake kira da na ɗan adam wanda ake zuwa a biya su a bayan gida to abin da ya shafi fikiyo shine magana ta shafi tsarki tsarki akan yi shi ne da ruwa ko kuma da ruhoge tsarkin ruwa shi ake cewa istinja istinja shine kusar da gurbin abin da ya fita daga gaba ko dubura da ruwa wato fitsari ko gayaɗi istijmari shine kuma gusar da gurbin wannan abin da ya fita daga gaba ko dubura da hoge ko makamancinsa kamar su hankaci ko tsumma ko ganye za ka yi amfani da tishu ko hoge ko hankaci ko wipes irin waɗannan su ake cewa istijmar wanda bai amfani da ruwa ba shi istijmari yana sunnantuwa a sunna shine a yi shi witiri saboda hadisan da annabi ke cewa minista istijmara fal yutir wanda ya istijmari duk wanda ya istijmari to ya yi mara ana nufin ka yi fara daga uku ko kai biyar in za ka goge da tishu ka goge so ɗaya so biyu so uku ko ka goge so ɗaya so biyu so uku idan ba ta ba ka ƙara ka tsaya a na hudu sai ka kai har na biyar ko da ta gama gusantuwa na hudu to abin da yake sunna shine ka karasa ka kai na biyar din ka kara gusarwa sannan yana wajaba in ba a samu ruwa ba idan ruwa bai samu ba yayi wahala to mutum ba zai zauna da kazanta ba zai amfani da hoge ko abin da yake cikin hukuncinsa ya goge wannan na dasa sai kuma maratib farko dai abin da ya fi shine mutum ya haɗa guda biyu ka goge sannan ka wanke in kana da ruwa kana da kuma magogi tsarkin da ya fi shi ne ka fara gogewa sannan ka bi ka wanke wannan ya fi shi ne mai martabar farko na biyu ne ka amfani da ruwa zalla ka wanke na uku kuma ne ka wato ainihin amfani da hoge ko makamancinsa wannan shi ne martaba ta uku sai ladabai kamar yadda muka sani mu addinin musulunci addini ne mai tsari komai na addinin mu yana da ladabai yana da tsarin yadda ake yi to ita kanta biyan bukata addinin mu bai bari ba wannan shi ya yasa malamai suke kalubale ga wanda suke kawo wasu abubuwa su kawo cikin addini dalili ya za a ci addinin da bai bar abin da ya shafi biyan bukata ba ta dan adam kuma wai addinin shine zai manta wasu falaloli da wasu zikirai da ya kamata a ci ana yi wannan shine babban kalubale to waɗannan ladabai da suka shafi biyan bukata na farko yin addu'ar nufin shiga ban ɗaki in ka zo zaka shiga bayan gida in ban ɗaki ne ne bayan gida ne jeji ne ko da a jeji ne in za ka je ka biya ka kafin ka shiga wurin ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi to Allah yana neman tsarinka daga aljanu maza da kuma aljanu mata wannan addu'a ita ce addu'ar shiga ita bismillah hadisai duk sun zo wanda suka nuna wannan addu'o'i annabi ya ce duk wanda ya ambata sunan Allah to ita ce za ta zama sutura tsakanin shi da idanun aljanu shine amfanin bismillah na ko a ina ne za ka cire tafarka yana da kyau ka ce bismillah allazi la ilaha illahu wannan sai ya zame ma tsari tsakaninka da idanun shaidanu da aljanu yin addu'ar fitowa na gaban ɗaki mutum ya ce gufranaka idan za ka fito daga gaban ɗaki sai ka ce gufranaka akwai wasu addu'o'i da suka zo alhamdulillah alladhi azhaba anni al'aza wa afani amma wannan ita ce ta tabbata ita ma waccan in mutum ya yi duk ta yi idan mutum zai shiga ya fara shiga da kafar hagu in za ka shiga wurin najasa ko wuri da yake wuri ne wato kaskantance wuri ana fara mu'amala ne da na hagu bangaren hagu to yanzu a shiga shiga da kafar hagu idan kuma za a fito a fito da kafar dama wannan shine aka si kamar wurin shiga masallaci tun da wurin shiga masallaci wuri ne mai girma mai karamci in a shiga sai a shiga da dama in za a fito sai a fito da hagu saɓanin shiga ban ɗaki kenan sannan yin amfani da hannun hagu yayin bawali da tsaftace jiki idan mutum zai tsarki to ya yi amfani da hannun hagu kai ya amfani da hannun dama sannan ladabi na biyar mutum ya suturta daga idanun mutane kakka tsaya kana biyan bukata inda mutane za su ganka wannan ya saba ladabi annabi ya yi hani a kai ka ɓoye kanka ustur auratak sai ladabi na shida yin bawali a zaune shi ya fi don mutum zai bawali ka yi a zaune shi ne abin da ya fi sai dai babu laifi in ka yi a tsaye amma fa ya zamanto an aminta daga ɓaci da kuma tsiraici idan wurin da za ka yi ba walin wuri ne wanda ba ɗan dauri ba wanda zai ringa fallatso maka yana dawo ma sannan kuma ka san cewa babu tsiraici da zai bayyana to babu laifi in ka yi a tsaye amma dai abin da ya fi shine a yi bawali a zaune sai kuma matsaloli matsala ta farko shine ya haramta ga mai biyan bukata ya yi kan hanya ko inuwar mutane ko cikin lambu ko ƙarƙashin bishiya mai kayan marmari da ake tsinka ko hanyar ruwa da kuma duk inda ma dai inda in yaje ya bukatar zai cutar da mutane to haramun ne wannan magana ɗaya kenan annabi ya ce ita la'ana ne ku tsoron wani da ake yin tsinuwa guda biyu da hanya da kuma inuwan mutane har haramun ne kakkaje wurin nan ka biya bukata baya halasta matsala ta biyu baya halasta a kan layin kibla ko a juya mata baya yayin biyan bukata amma a fili fetal idan za ka biya bukatar ka a filin allah wanda baka da kariya gaba ko baya to bai halatta ka kalli alkibla ba ko ka juya mata baya ka biya bukatar ka sai dai me ka juya ka kalli mu a nan kaga kenan za mu ce kaka kalli gabas kuma kaka kalli yamma sai ka dai kalli arewa ko kudu amma idan wuri ginanne ne kamar a cikin banɗaki ne a cikin gida an gine wurin to wannan babu laifi shi ma akwai hadisi na abdurrahman bin abubakar da yake nuna cewa annabi yi a cikin mai kewaye ya gani da ya hau saman abdurrahman abdullahi bin umar ya ce ya hau saman ɗakin 'ya'yar uwarsa hafsa sai ya gano annabi yana biyan bukatarsa to kaga wannan ya nuna babu laifi kenan amma shi ma din da zai yiwu a ce idan an tashi gina banɗaki a gina matsugunni ya to ya kalli kudu ko arewa kaga sai a fita a girmama wato ka'aba haramun ne matsala ta uku haramun ne shiga banɗaki da alkur'ani a fili alkur'ani yake a hannu kenan ko a ɓoye misali kamar mutum ya sa aljihu ko jaka haramun ne a shiga da shi saboda wannan wulakanci ne kuma alkur'ani siffar allah ce so wannan nau'i ne na wulakanci bai halasta mutum ya shiga ban ɗaki da alkur'ani ba alkur'ani a fili yake ko a ɓoye to akwai matsala guda ɗaya wadda za mu ɗan yi bayani a kanta idan mun ɗan zo ɗan nan gaba kaɗan sai kuma makaruhi mun gama da abubuwan da suka haramta sai abubuwan da suka karhanta wanda ba a so mutum kai yi shi ne abin da ya fi idan baka yi ba za ka samu lada idan kuma ka aikata ba ka da laifi da haka kenan kakka aikata din shi ne abin da ake so saboda ka samu wannan lada ba a so an ki abin ne makaro abin da aka ki an ki mutum ya yi magana yana biyan bukata ko ya ambaci Allah kamar ai ma sallama ka amsa kaga wannan bai kamata ba a so an ki hakan sannan makaruhi ne mutum ya fuskanci makaɗar iska ka tsaya kana biyan bukata kana bawali sai ka fuskanci inda iska take kaɗawa saboda idan tana wannan kadawa zai iya dawowa ya ɓata ka don haka an ki hakan kakkai bugu da ƙari makaruhi ne yin bawali a rami da makamantansa kaga wani rami shakkun a ƙasa to ka zo daidai wurin wannan ramin kai ta tsola fitsari saboda ta iya ruwa ramin na maciji ne ko kunama ko wani abin da zai iya fitowa saboda wannan abin da kai masa ya cutar da kai shi yasa aka ki haka sai kuma abu na gaba shine makaruhi ne shiga ban daki da wani abu da ke da zikiran Allah a jikinsa sai dai idan akwai bukata haka misali a ce kana da zobe zoben kuma akwai sunan Allah akwai wannan Allah Muhammad ko hatimi ko wani abu to irin wannan makaruhi ne an ki idan dai da yanda za a yi a bashi a waje a bashi sai dai idan inda babu wanda zaka iya bawa ajiya ne kuma ka matsu to ba laifi sai ka juya ka rufe wurin zikirin Allah amma dai abin da ya fi shine ka a shiga sai matsalar da na yi magana akan alkur'ani da na ce za bayani a kai idan misali mutum ya shiga cikin banɗaki da waya wayar hannu kuma wannan wayar hannun akwai application na alkur'ani ko kuma akwai karatattukan alkur'ani na malamai wannan da yake da mutum ya shiga da kaset ɗin alkur'ani ka shiga da kaset ɗin alkur'ani ko mp3 ko wani abu to irin wannan fa ne hukuncin to babu laifi babu laifi in ka shiga da wayar ka ban ɗaki ko ka shiga da kaset ko wani abu amma ya zama a kan sikirin ɗin wayar babu karatun babu ƙur'anin a fuskar a sikirin ɗin fuskar babu ƙur'anin ba su fito ba ayoyin ba su bayyana ba inda a cikin wayan ne labas sai kuma sun nuna fitra suna ne fitra fitra dai tana nufin halitta halittar da allah ya halicci mutane a kai ta ambanci waɗannan sunnoni da sunnonin fitra ba don komai ba saboda mai aikata su ya siffantu da fitarar da Allah ya halicci mutane a kanta fitara wato halitta da Allah ya halicci mutane a kai ta asali duk wanda ya yi waɗannan abin mutane suna ƙaunarsa saboda ya kasance a bisa mafi kyawun kama da sura to waɗannan fitarori su ne kamar haka na farko aswaki asiwak shine kuskur eh, wato aswaki wannan aswaki ana amfani ne da wato itace haka a goge haƙora ta bida kusar musu da abin da ya makale a jikinsu na abinci ko kamshi saboda baki ya daɗi ya kuma yi tsafta ya daina wahari to wannan sunna ce mai matsayin girma saboda annabi ya faffaɗa hadisai da suke nuna wato mahimmancin yin aswaki sannan yin aswakin yana ƙarfafa a yayin da mutum zai alwala saboda hadisan annabi da yake cewa laula ana shuka ummati ala ummati la bis suwaki inda kulli wudu yayin kowace alwala da na umarci ta da yin asuwaki don da sai dai don kanna takura musu sannan kuma idan mutum ya farka daga bacci kaga baki ko kuma lokacin da baki ya canja bashin ya canja ko kuma inda zaka karanta alkur'ani saboda girmama alkur'ani ko lokacin da zaka yi sallah shi ma akwai hadisin wancan riwayar da take cewa inda kulli salati. ko kuma yayin shiga masallaci saboda kaga wurin karamci ne to a wurin nan sunnar aswaki tana ƙara ƙarfafa sai na biyu shine aske gashin gaba al'ana halkul'ana ake cewa halkul'ana aske gashin gaba gashin da ya kewaye al'aura shine gashin gaba idan aka cire shi akan sami kyawu sannan kuma babu laifi a cire shi da aska ta karfe ko ta inji aka amfani da kilifa ko ka amfani da sheba ko duk da abin da zai gusar da wannan gashin ya halasta don haka akwai abin da ya kamata mu lura shine makaruhi ne barin wannan gashi ko shi ko na hammata ko barin rage gashin baki abin shi cika yi buzuzu ko a bar farata makaruhi ne a su sama da kwana arba'in kenan sunna shine ya kasance duk kwana arba'in akalla a cikin kwana arba'in an yanke waɗannan abubuwan malam usaimin yana ba da wato shawara ya ce kamata a ce mutum a kowane wata wata ranar juma'a tunda sunna ce aski su a ranar juma'a ko yankewa ka samu wata ranar juma'a ranar juma'a ta farko a kowane wata in ya zagayo za ka yi wato tsaftace kanka daga gashin gaba gashin hammata sai dai gashin hammata saboda ya fi gashin gaba saurin fitowa in so samu ne a ringa yanke shi a kan kari saboda gudun yin wari da sauransu farce ma haka sai sauran sunnonin su ne kamar aske gashin baki kan mutum ya bar gashin bakin sai buzuzu yanda idan yana cin abinci ma abin ko yana shan abin sha wannan gashin bakin zai ringa shiga ciki wannan kaga kazanta ce mutane ba kowa bane za ka sha abu ya karba shi ma ya sha saboda wannan abu ko ka ci abin yawa sai sunna ta gaba shine cika gemu sunna ta hudu wannan annabi ya ce afu sharib wa afu liha wato ko kumburi gashin baki ko kuma cika gemu sai na gaba na biyar yanke farata, na shida cizge gashin hammata. Shi asalin shi cizge shi ake amma idan mutum ba zai iya ba zai iya aske shi. Sai wanke wuyan 'yan yatsu tsakanin 'yan yatsu can kasa ɗinnan tsakanin dan yatsa da dan yatsa wannan ana ce musu baraghin wannan wurin ana so a ringa wanke su su ma sunnoni ne na fitra saboda sukan tara datti tsakani musamman na kafa. so yana da mahimmanci a ringa wanke su sai ta takwas sunna ta takwas ita ce kaciya ita wannan wajibi ce ga maza maza wajibi ne su yi kansu kaciya saboda kaga wannan shi ma abu ne wanda ba ma iya al'ummar musulmai ba al'umma al'ummatai da dama sun yadda da cewar abu ne mai matuƙar kyawu amma mace ita ba wajibi ba ne ta yi kaciya sai dai tana karrama ta alhamdulillah ga nishaɗi sai ɗalibai su amsa da kansu abinda na faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan wanda na kuskure Allah ya gafarta mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik